اتقوا من هذا واحده منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام <clears throat> ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau laraba muna sha biyar ga watan safar hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da yau ashirin da biyu ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya a yau za mu yi darasi na hamsin da tara a wannan littafi mai albarka alwajiz bi suke sunnati wal kitab al aziz littafi da ya tattara bayani na fikihu karkashin fadan Allah da manzo bisa fahimtar magabata muna cikin bayani akan juma'a sallar juma'a da hukunce hukuncenta da abin da duk yake da alaka da ita sallar juma'a sha'ira ce daga cikin sha'ir islam wata ibada ce da aka san musulmi da ita da girmama ta ranar da girmama sallar da kuma girmama abin da yake ake a wannan rana ɗin yadda za mu ɗora inda mai littafi yake ma yi ta haɓɓo min al'adkari wala adiyyati yawmal juma'a abubuwan da aka hamba aka so shine mustahabi abinda aka so na zikirai da addu'o'i ranar juma'a ɗan uwa musulmi yayi an so a yi wasu zikirai an so kuma a yi wasu addu'o'i a wannan rana da su ne za a gaya mana don ka ji ka kiyaye in kana yi ka ci gaba da yi in ba ka yi kuma tun yanzu ka fara awalan al-iktisaru min as-salati wa salamu ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam yawaita yima annabi sallallahu alaihi wa sallam salati yawaita yi masa salati a wannan rana ya zo a cikin hadisin أوس بن أوس قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تورد عليك صلاتنا وقد أرمت فقال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء حديث أكف ذاك يازو تكين بن ماجة حديث يازو تكين نسائي إن كانت حديثي هكذا تكين سنن أبي داود حديث أوس بن أوس bane yake da sunan babansa sahabi Allah ya kara masa yarda yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min afdali ayyamikum yawmal juma'a lalle yana da cikin mafifitan kwanakinku a sati shine ranar juma'a sati yana da kwana biyar a bakwai akwa duk sati yana da kwana bakwai kwanakin ku a cikin wannan kwana bakwai shine ranar juma'a fihi kulika adamu domin a cikinsa aka halitta adam alaihi salam wa fihi ba, a wannan ranar kuma Allah ya karɓi ransa wa fihi nafqa har wa yau a cikin ranar juma'a ne za a hura qahu na tashin kiyama Allah kakka nuna mana wannan wa fihi sa'a har wa yau kuma a cikin ranar juma'a ne za a sake wato ainihin busa saboda me bayan an wancan busa a cikin tsaho to sannan kuma za a yi wata tsawa wacce abin da zai biyo bayan ta shine mutuwa duk wani abu mai rai ya zama ya mutu to da a ranar da juma'a za a yi wannan ranar juma'a za a yi busa a tsaho duk wani abu wanda yake mai rai zai mutu haka nan kuma a sake busa to ita busa ce bayan busa ta farko da za a yi duk wani abu mai rai ya mutu sannan za a yi bayan an busa a kago kuna ganewa sannan za a sake abin da yake ce masa fa. ita saqa ita ce tabi a hulmau bayan wannan abin da za a yi to mutuwa za ta biyo ba duk wani abu mai rai zai mutu sai wanda Allah ya so ai wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram kullu man alaiha fan duk wani abin da ke ban kasa zai kare waya buka wajen rabbika zul jalali wal ikira to ana so a nuna mana ita falalar ranar juma'a da abin da zai faru a ranar da nabi ya faɗi wannan sai ce fa aktiru alayya min as-salati fi yawaita man salati a wannan rana ta juma'a kullum ake so ke ta nabi salati amma na ranar juma'a ya yawaita fa inna salatakum ma'rudatun alayya lallai salatin ku wanda ake bijiro man da shi ne qalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya manzan Allah wa wa turadu alayka salatuna yaya ake bijiro maka da salatin mu wa da aramta bayan kana cikin kabarinka a fahimtar masu tambayar suka ce bayan ka riddige domin a ramatu shine wato mutum ya riddige ya zama ƙasa ta cinye shi kamar yadda ake yi idan abu ya shiga cikin ƙasa yana rigidigewa ya zama ƙasa aka ce bayan ka zama haka ya rasulallah faƙalar sai ce inna Allah azza wa jalla kad harrama ala al-ard an ta'kula jasad al-anbiya lalle Allah magoyi da daukaka hakika ya haramta ma ƙasa ta ci jikunan annabawa daga annabawa ba sa rigidigewa suna nan a cikin ƙasa shi yasa ma annabi za a bijiro mai da salatin da aka yi masa har ma ya amsa salatin wannan irin bayanin shine na gaibi wanda ake so in ka ji ka sallama ka yadda karka ce za ka kawo tunaninka da kwakwalwarka su sahabbai sun ji sun yadda kuma sun aminta ɗari bisa ɗari annabi sallallahu yana nan cikin kabarinsa sannan kuma ana bijiro masa da salatin masu masa salati duk inda suke ba sai ka tafi can madina ba yadda wasu suke yi mutum zai tafi umara ko haƙi ce ga sako na isar da gaisuwa ta ga manzo ba haka aka samu ba sahabbai suna yi sahabbai salaki suke ma annabi duk inda suke in kuma kana madina ka je ziyara inda kabarin manzo yake ka yi masa sallama ka gaida shi ka wuce wannan haka ya zo amma aike ka aiki wani ka ce isar da sallama ka ba sami wannan ba a inda duk kake kai ma annabi salati Allah zai isa masa mala'iku na musamman aka samu masu isa da wannan salatin sannan kuma ga yadda muka ji cewa yana nan a cikin kabarinsa sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara masa tsira da aminci sallallahu alaihi wasallam me ake nufi da wannan hadisi shine mu yawaita ma annabi salati musamman a ranar juma'a yana daga cikin abin da ake so a keɓe kai ta ma annabi salati a wannan rana salati ga annabi ko ya zo mun karanta da ku a baya akwai ruwayoyi wajen bakwai inda suka inganta salati ibrahimiyya wanda ya inganta annabi masa wasallati Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wannan ɗaya ne daga cikin ruwayoyi guda bakwai da za ka samu ingantattu ne ingantaccen salaki lokacin da aka saukama manzo da tsaya cikin da guda inda Allah wa mala'ikatahu na ala nabi ya ayyuhal na amonu sallu alaihi wa sallimu silima Allah da mala'iku sune ma'anar da salaki. kuma waɗanda kuka yi imani su masa salaki. to sai sahabbai suka tambaya rasulullah mun san yadda muke maka sallama in mun sane ka amma ba mu san ya za mu maka salati ba duk da iya larabcin da iya yadda za su tsara suka jira suka tambayi manzo ya za su alabi waya ta nuna ya shiru shi ma bai ba su amsa ba sai da aka dane sannan ya ce kulu ya karanto musu wancan ku ce allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad zuwa karshe haka suka samu haka suke masa salaki, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in an faɗi sunan shi ana so ka ce ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma salaki ne gare shi kun gane da kyau wannan shi ake so a matsayinka na musulmi ka kiyaye wannan ka yawaita ma manzo a ranar juma'a a matsayin ta rana ta idi ta musulmi na biyu kira'atu suratul kahfi karanta suratul kahfi عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين هكذا ذاك حديث يابو تشين صحيح الجامع يابو تشين الإرواء يابو تشين سنن بيهقي حديث ne ingantacce hadisin wato Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yarda yace lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qara'a suratul kafi fi yawmil jumu'a wanda ya karanta suratul kafi a ranar juma'a aba min minan nuri za a haskaka za a haskaka masa haske ma juma'a juma'ataini abin da ke tsakanin juma'a guda biyu haka wani muka dauka kabe da muka yi nan cewa za a gafarta maka zunubanka nan tsakanin juma'a zuwa juma'a to haka shi ma tsakanin juma'a zuwa juma'a za a haskaka maka haske na musamman saboda ka karanta suratul kafi a wannan rana wannan hadisi ya inganta ingantaccen hadisi ne a na ranar a ranar juma'a daga cikin abin da ake so ka karanta shi da suratul kafi da wannan niyya Allah ya haskaka maka juma'a ta zuwa wata juma'a din akwai wata magana da malaman suke ta magana kan hadisin karantawan ina ga da bai kawo ta ba sai mu batta wannan da ta inganta mu tafi a kanta misali wata magana ɗin kenan daga cikin abin da yake banta karanta sun lukafi kullum za ka karanta tun kana so tunda sura ce daga cikin surorin alkur'ani amma ka ware ranar juma'a ka karanta ta to shine ake fata ka sami wannan falala na samun haske da za a tsaka maka daga juma'a zuwa juma'a na uku shi ne alikisaru mina du'a'i a raja an yusadifa sa'at al-ijaba yawaita yin addu'a a ranar juma'a fatan ko mutum zai yi cikaro zai dace da sa'an nan ta karɓa addu'a ita ce ake kiranta wato sa'at ijaba wata sa'a da in kai addu'a akan dace Allah ya karba kawai shi ma yawaita addu'a a ranar juma'a tunda Allah da ikonsa da falalarsa da kwadaitar da bayansu zuwa ga aiki na alkhairi da yawa kamar yadda mai lafiyar kadiri aka ɓoye shi a goma ta ƙarshe amma aka ce a kirdadan shi a ranaku na mara daren lafiyar kadir cikin ramadana ko dan me saboda duk goma gaba ɗaya ke ta aiki na ibada kamar da annabi yake in ya shigo goma ta ƙarshe sai aka ce sai ya naka shimfidar sai jingini sai ya ƙara jan kwarjan lansa ya kara jan amarar kiran ya tayar da iyalansa shi ma haka nan su raya dare goma gaba ɗayansa don saboda ka dace da dare ne na kadina ba wai sai ranakun maran kawai za ka yi ba sauran kuma ka kyale haka ne bai ki to ita ma wannan ta yi kama da wannan sa'ad da ake karɓa addu'a a ranar juma'a take amma daidai ina take za mu ji cikin hadisi amma wannan hadisi ba yana nuna tabbas lallai sai a nan ba shine an jabirin radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة اثنتا عشرة ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا آتاه إياه faltamisuha akhir sa'atin ba'da salatil asr hadisin za ku ga Abu Dawud da Imam nasai wannan lafazin Imam nasai ne shi ma hakim cikin mustadrak nashi sun fitar da wannan hadisi ingantacce hadisin Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yarda daga manzo sallallahu alaihi wasallam yace yawmul jumu'a ranar juma'a isnata asharata sa'atan akwai sa'a goma sha biyu ko ka ce awa goma sha biyu banda dare kenan ai awa ashirin da hudu muke da su akwai auren dare a kwana rana to ana samun sa'a goma sha biyu ne a ranar juma'a la yujadu fiha abdul musulmin? ba za wato bawa musulmi ba zai sami wannan ranar ba yas'alu ba azza wa jalla shay'an ya roƙi Allah mabuwaye da ɗaukaka wani abu a wannan ranar illa a iya a sai Allah ya ba shi abin da ya roƙa ya amsa masa kun ga bawa musulmi aka ce an yi tafsisi da bawa musulmi eh la yujadu fiha abdun muslimun yas'alu Allah azza wa jalla shay'an illa atahu iya amma sai annabi ya ce faltamisuha akhir sa'atin ba'da da salatul asr amma dai kula ta fi tsananta lalibinta kenan ƙarshen sa'a bayan sallar la'asar kun gani ta kamar yadda aka ce daren lailatul qadr goma ta ƙarshe yake sai annabi ya ce ku lalibin shi a ranaku na matare na mara shi ne daren 21 23 25 27 29 amma sai ce shi na raya dare ran dukansu to haka shi ma wannan wato me hikima da annabi ya ce juma'a tana da sa'a goma sha biyu saboda ka dace kenan wannan wurin kai ta kokari na addu'a kada wai kawai ka ce don ƙarshen hadisa na su kula libeta a sa'ar ƙarshe ta la'asar bayan la'asar daidai yake da wanda da aka ce kala libeta a mara a maran ma aka ce 27 ka fi tsananta sa rai 27 amma kuma an ce a goma ta ƙarshe take to haka ita ma wannan sa'ar da take ake addu'a a dace a ranar juma'a to a cikin ƙawai nan goma sha biyu take amma dai ku tsananta lalibanta a sa'ar da take zuwa bayan sallar la'asar kun gane da kyau kuma malaman da suka ce lalibeta lokacin ma ranar juma'a lokacin da leman ya hau mumbari zuwa gama kudu amma wannan hadisi karara abin da ya nuna inda za a fi ranta da tsammaninta bayan sallar la'asar an yi bayan sallar la'asar kaga lokacin da ake askar na maraice kenan sai bawa ya dage ya ta addu'a na bukatunsa kuma addu'a ba a kefance mata sai kaza sai kaza ba da duniyar ka da lahirar ka alkhairai duka za ka roƙa Allah ya karfa maka so da yawa irin waɗannan dama sai mu bar su manzo ya bayanin ga wani lokaci da ake sa kai addu'a Allah ya karba ma maimakon ka tafi kai tai sai ka tafi ka ce wai wani ne zai maka ko lokacin da ake ruwan sama lokaci ne da ake addu'a ake karbata lokacin kashin dare na karshe lokacin da ake gwabza yaki tsakanin musulmi da kafirai lokacin daban-daban aka faɗi wanda ake sa ran karba addu'a to sai mutum ya bari ya tafi ya ce wani ne zai masa to gashi nan dai la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullah azza wa jalla shay'an kun ga shay'an komai kenan na alkhairi in ka roƙa shi gaske illa atahu iya Wacce sai Allah ya bashi wannan abin faltamisuha akhir sa'atin da salatin asr wannan kenan sai darasi na gaba aljum'atu fil masjidil jami' ita sallar juma'a ana yi ta ne a masallaci na juma'a ma'ana ba kamsu salawat ba balle ko musalla a sai a wato ainihin aljami in an ce jami shine masallaci wanda ya amsa sunan masallacin juma'a wannan darasin da za mu muna cikin matsala a halin yanzu bari mu ji an aisha ta radiyallahu anha qalat kana an nas yantabuna yawm al-jum'ati min manazilihim wala awali wa an zuhri أن أهل ذي الحليفة كانوا يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك على مسيرة ستة أميال من المدينة قال مكرم سيانا حديث عائشة والمؤمنين الله يكرم مكرم من كرم تونا حديث التنبايا وجن وان كان جمعة من كرم تشي والمؤمنين تتي كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم mutane suna nufin sahabbai sun kasance sukan zo ranar juma'a daga gidajensu su sukan baro wal'awali da gayuruka karyuka na gefen madina duk sukan baro su taho masallaci ci gaban hadisin ba ku manta ba ta ce har wani mutum ya zo wurin manzo yana yanayi na alama ya shawo kura ya yi gumi alama yana bashi bashi na rana kusan mutum sha rana musamman namiji ko ko hammatan ma ban sani ba namiji dai musamman balagagge sha rana lallai za ka jina wari wani to saboda haka aisha da ta ji ta ce ina ma su rika wanka ana kafin su shigo masallaci kenan su rika wanka saboda cikin ya yi gumi an yi tafiya nesa daga nan yanzu kamar ka ce mutum zai taho daga laraba abasa zai zo nan sallah a da rana zai gumi ko ba zai ba ko daga nan ya tafi gidan sarki zai gumi to irin wannan tafiya suke tahowa zamanin manzo sallan habai zuwa masallacin manzo ta ce ina ma su rika wanka babin wanka da muka ranto da ku to sai aka sake kawo hadisin a matsayin cewa mutanen yantagu ne yau mai juma'a min manazilin wal suna tahowa daga gidajensu da unguwanninsu da ƙauyukansu zuwa sallar juma'a a shekaga sallar juma'a ba sallar ita kamsu salawa ba kowa ya unguwarsu ba wani canji kawai kowa kawai da ya fita da kayi kwana kai sallar juma'a can ma da ya zaga sallar juma'a can ma ba wani tafiya ta musamman ba wani haɗuwa ta musamman sallar juma'a akwai hikima cikin ta shi musulunci na da tsari hamsu salawat masallacin littafin guni ana yin su haɗa kan unguwa yan unguwa yan layi su san juna su rika haɗuwa kullum su biya sannan sallar juma'a kuma haɗa al'umma mai faɗi don karɓar saƙo da bayani ranar juma'a wanda ba zai yiwu a ce kowane masallacin na unguwa sai an kawo na saƙon ba Kamar kasan da yake yanzu yanayi na yana da yana daga cikin alamomin tashin kiyama wanda annabi da ma ya yawaitan masallatai tsugul tsugul alamar su tashin kiyama Allah ka sani sannan da kuma bukata ta wasu gwamnatocin ba su cika so a haɗu a yawa ba saboda yan ya zama ana da ƙarfi da sauti ɗaya da bayani ɗaya to suna ga kamar in wani abu wanda za a yi bayani ya saba ma gwamnati wannan yawan zai tasiri amma kun zama can tsibul can tsibul can tsibul ba wani abu da za ku yi tasiri ina tuna Allah ya ji dan man zafar lokacin da ta'awun take ta'awun a ranar alhamis ake mitin inda wani sako da ake so a isar da shi mumbari a garin nan ya zama gaba daya masallace na sunna dai an yi hudu ba a kan wannan an taɓo shi ranar alhamis kowane limami ya sani sai ka ga ranar juma'a an shigar da wannan bayanin duk gari nan kowa ya san wannan safa saboda in baka je can masallacin baka je can baka je can baka je can amma da aka zo aka fahimci yanayin tafiyar za ta ka matsala ita kanta ya ka shiga aka har yitsa ta aka tarwata ta an tarwata ta awon kaka an tarwata masallacin kenan shikenan sai aka fara kuma ahli sunnan can masallaci can masallaci can shikenan yadda aka zama yau kina Allah ya tsare waɗannan masallatai kaga ba za su ba da wannan abin da ake nufin ba masallaci na juma'a ta yawaita sako kaga zai bambanta yanayi zai zama daban-daban hadisin aisha kenan wani zuhuri shi ko zuhuri abin da ya ji shi ne cewa anna ahla zulhulaifa mutanen zulhulaifa wurin miƙaƙi kina na mutanen madina in ka je haji ko umara ka tafi madina sannan za ka ɗauko niyyar ka ta haji ko umara ta zulhulaifa ake yi ana kiran wurin abiyar ali a yanzu to shine yake cewa mutanen zulhulaifa kanu sun kasance yastami'una ma'an nabiyyi sallallahu alaihi sallam, sukan haɗu tare da annabi sallallahu yana nufin a sallar juma'a wa zalika ala masirati sittati amyalin min madina wanda zulhulaifa tsakaninta da cikin gari masallacin manzo mil shida ne mun yi bayanin mil da ku a karatun cika na baya da irin ma har me bambancin mil a yau da kilomita da mita inda mita za a wani mun yi bayanin su alisa ba kuma ta ba to mil shida dai kun ga ya tafiya da nisa a lokacin da annabi ya ciho zai hajji su ta ban kwana yadda ya fito madina ya zango a nan zulhulaifa nan aka tsaya aka yi ainihin ɗaura niyya ta aikin hajji sannan a wurin ne an fito garin madina wancan zamanin a yau da zulhulaifa da madina sun haɗe duk ya zama garin madina amma abin da shi yake faɗa mana a nan a wancan zamanin tun daga mil shida wanda suke zulhulaifa ke tafiya su tasa, haɗu da annabi ranar juma'a a masallacinsa yanzu kilomita ko mil shida zai kai ina daga nan ina ga zai kai mil shida gidan sarki nawa kuka ce ne kwanaki goma ya kai mil a ba kilomita ba mil ya fi kilomita yawa an gane da kyau an ga yan eh? eh? a daga yana zuwa nan daga gidan sarki zuwa rijiyar gongon mil ba kilomita ba mil a da gwang to kaga rijiyar gongon yanzu a ce duk a can za a taro a taho masallaci ai kaga masallacin zai shiga kuma za a sami sako amma ko a can madinan ma yanzu a zulhulaifa akwai masallacin juma'a yawan jama'a ya sa babu laifi za a iya ƙara masallaci gwargwadon yawan jama'a amma yin su tsugul masallaci na kamsu salawa a ce za a mai da shi na juma'a ina mutane za su fakin ina za a yi alwala ina za a kama zuwa shi masallacin juma'a mutane ne baki ke zuwa baka samar da waɗannan wuraren ba kawai don sunan a ce kuna da masallacin juma'a a cikin unguwa a lungu a layi wannan ya saba ba daidai ba ne za abin da yake ta nan da su ahalin sunna da su ma wanda suke ba ahalin sunnan ba baragadan masallaci ake ce na juma'a babu iyaka kuma ba daidai ba ne wannan ya saba ma sunna wanda ya kamata mu kiyaye shi sai ya ce wa zalika ala masirati sittati amyalin min min al-madina wa an aqa aqa bin abi rabaha al-majri bin abdullah al-abbas tabi'i ne kana yace kana ahlu mina yahduruna al bi makkah wato mutanen mina wanda yaje yaki hajji ya san inda mina take mina tana wajen makka ne sai yace mutanen mina sun kasance yahduruna al bi makkah suna halarto sallar juma'a a cikin garin makka ita ma mina yanzu ta haɗe da makka saboda yanayi na yanzu ta haɗe amma dai wannan karatun yana nan in ka san tsakanin na da cikin maka ka san akwai tafiya to a wancan lokaci ke cewa suna shigowa da riki sallah ashe ka ga ba kowane lungu da layi za a yi masallacin juma'a ba masallacin juma'a akwai hikimarsa akwai dalilin cewa ba a ko'ina za a yi shi ba don jama'a su taru sannan a isar da sako zuwa ga al'umma ga baki daya قال الحافظ في التلخيص الحافظ ابن حجر الله يقرأ رحمه na faɗin cikin littafin sa tarhis mujalladi na biyu biyu na hamsin da biyar Ya yace lam yunqal anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adna li ahadin fi iqamati al ta fi shay'in min masajin al-madina wala fil qura allati wato wa qurbiha wannan maganar shebin hajar ne Ya yake cewa lam yunqal ba a ciro wata magana ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi wani izini ya tsaye da sallar juma'a ɗaya daga cikin masallacin da suke cikin garin madina a wancan zamani kusa da masallacin manzo annabi bai bari ba wala fil quran lati qurbiha ko wata alƙarya da take kusa da masallacin manzo a'a a madina in ka je kafin a kauti a da ake na wannan masallacin a fara dashi kana fitowa ko masallaci za a ce maka saba mataki wasu yan masallaci ne yan ƙanana ƙanana duk lokacin taki lokacin mutanen taki suna lokacin daula ta abin nan kinan ko da suka yi mulki to duk suka yi ɗan masallace ƙanana har ma da gani yake ziyarta so ta ibada ce za a ce maka ziyara ziyara ila sami masaji ɗan masallace ne yan kukkuri haka za ka gan kamar da ganin zuwa can na ƙasa yanzu dai an rushe su to a wannan masallacen ba inda annabi ya bari a tsaye da sallar juma'a haka kuma alkaryon an ce alkaryon da suke ne wato gefen madina inkina wannan zamanin duk ana so a gaya masa cewa sallar juma'a a masallacin juma'a ake tsaye da ita ba a masallaci na kamsu salawat ba kuma ba a ko'ina ba ya kamata a sami cancanta su da yake mu addini ya zama yadda kowa ga dama ake a kasan nan shi kenan ga yadda ya zama eh yanzu abin ya zama babu da sai ka jana ana hudu ba bayanin hudu ba yana shiga wancan masallacin can ma ana yi shi ma yana shiga kaga wannan ya saba ba daidai Allah ya sa mu gyara istima'ul juma'ati wal 'idi fi yawmin wahid matsala ta gaba shine haduwar sallar juma'a da sallar idi a rana guda yau ne juma'a yau kuma sallar idi to yaya za a yi idan jama'ar juma'atu wal 'idi fi yawmin فقدت الجمعة عمن صلى العيد عن زيد بن الأرقم قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رقص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصلي ويستحب للإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد عن أبي هريرة رضي الله عنه آه، أنه, أنه صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون wannan shine yace idan kama aljuma'atu wal eid fi yawmin wahid idan sallar juma'a ta haɗu da sallar idi a rana guda faqatat juma'a to sallar juma'a wajen wajabtin ka je sallar juma'a ta tare a gareka ka amman sallar ida amma ba ga wanda ya je sallar idi shekarun baya ko biyu ne ko uku a baya ka sami wani dan uwa ya kawo rudu a kan wannan matsala kamar bai karanta wurin ne da ya fahimta ba ko ba da ya kamata ba haka dai ya ta fahimta daban kaga anan ta kai saka da juma'a man sallar ida sallar juma'a ta faɗi ga wanda ya je sallar idi amma ne ta fa'i wajabcin zuwanta muna gani ba a ce wa ce zuhuri ba amma kawai ba Allah nan yi tsalle ta yaniya kai ta turo kilisinsa wai ha sallar inda dai ka je sallar idi shi ke nan da sallar juma da sallar azhar ma sun fadi a gare ka kawai ka je ka sha shagalin ka ranar ba sallar azhar a ranar ba kuma zuwa sallar juma tunda da ka je idi to ku ji dai karatun shi yasa ake zo mu tsaya mu karatu a je da lafazin larabcin yake a wannan matashiyar cewa idan juma'a idan sama al-juma'atu wal idu fi yawmin wahidin sakadatil juma'atu amman sallar ida juma'a da sallar idi suka haɗu rana guda to sallar wajabcin zuwa sallar juma'a ya tsaraya ga wanda ya je sallar idi A gane karatun hadisin zaidu dan arkam zaidu bin arkam Allah ya kara masa yarda sai yake sallar nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci idi ثم رخص في الجمعة سنسير رخصة رنغولي ya ce man sha'a, an من شاء أن يصلي فليصلي wanda ya so ya yi sallah ta juma'ar to je kun gani wanda kuma bai so ba fa sai sallah a za kawai zaman shi gida kuma wallahi akwai hikima duk abin da kaga shari'a ta yi akwai hikima mu mun ga hikimar wannan da ake sa mu kula da layyata ta ta ta ne layyata tarayya malaman makaranta su hada kudin su da mawakun su su so sa daya wancan su hada ka a yanka wajen sa biyar a sa ku kula da wannan yankan da giya da raba naman tunda kun san an yanka sa ɗaya mutum biyar za a raba musu kwa musu yan sa mai kalan naman ba ya cewa yanka za a dace hanci a bashi cinya hanci a bashi nan wani a bashi kwankwaso ba a ƙarfe ba duk nau'in naman ya yanka an ma kowa wannan aikin aka sa ka wakilcin shi sabda karfe ɗaya lokacin sallar juma'a zaki ba kamata ni ba ko kuma kuna cikin wannan rabon jina-jina za ku bari naman ku bar shi nan ku sa kaya ku tafi sallar juma'a an yi haka ni bibi wa za ku ban ma nama Kuma wacan za a ban to kadara ma za a ban musu kula da shi amma hankalin ku zai kwanta to ka duba Allah da hikima addinin musulunci mai rahama da tausayi sai aka ce an yi rangwame ku ci gaba da hidiman naman ku kawai ba dai kun je idi ba in kuka gama ko a nan tun sai ku ta da sallah azhar ku kuma ku ci gaba da sarkar naman za ka ga wannan aikin sai an kai la'asar wani bin bayan ma la'asar ba a gama ba to yanzu da an wajabta mutane sallar juma'a don Allah ba ta kura ba to sai aka ce nabi ya ce wanda ya je ebe in ya so in ya so ya je sallar juma'a in ya so ya sallar ta za ka kun ji hadisin wa juma'a ta imami sha da haman sha a shahu da ha amma shi ba liman an so a gare shi ya tsaye da sallar juma'a domin wanda bai halitta sallar idi ba shi ya ko wato ya da haka man sha a cikin da wanda yake sha'awar zai idin kuma za shi yaje ya akwai wani su ba ruwansu da hidima ko ba ruwan shi bawan Allah irin wani abu ba shafe da mai shi shafe shi ba yana da yara yana da waye ya je idin kuma za shi juma'a so ya kama hanya ta zo da kai liman dole ka zo duk dai shi nan musabi ya ce yustahabba an so inan da zamzam za su rufe ranar juma'a liman ya ce shi yanzu tunda mustahabi ne shi ma ba rufe ba da an ce wajibi imamin zamzam ne yanzu to za ka ce an so liman da yake a ranar juma'a ya zo ya hudu ba ya ja sallah saboda wanda suke sha'awa din za aka ce su zo su zo wa man lam yastadil da wanda bai halarci idi ba domin ai wani bai zuwa sallar idi wani wani wuziri ko ya makara ko waye bai je ba da wanda bai je idi ba wancan rangwamen bai da shi shi dole sai ya je sallar juma'a wani son zuwa sallar juma'a wajibi ce ba gani dama bane to bai je idi ba to irin irin su dole su je su sallar juma'a tare da yiman a wannan rana saboda haka sai magana abi hurairah Allah ya kara masa yarda yace kadi wato sai yace annabi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo sallam kala ya ce ajtama fi kuma hada idani hakika idi biyu ya haɗu a gare ku a yau wannan ke tabbatar mana da cewa ke ranar juma'a ranar ce ta idi ga musulmi dan ga annabi ya kira ta idani wanda suke raina ranar juma'a suke ɗaukar ta ba komai ba to annabi ya kira ta idi ya samu muna da idi biyu a shekara idin layya da idin ƙaramar sallah sannan da idi da muke bisaki wannan idin ba su ishe ka badan Allah sai ka lalubo wani kuma wanda ne bai san shi ba ka kara hmm? idi biyu a shekara da idi lissafi ka kai wanka ka sa kaya ka sa turare karatunmu na baya ko ka tafi ka je ka halarci sallah da wuri ya zama kamar ka ba da sadaka rasali sannan ka zauna kai na abin abinda Allah ya sauƙaƙa maka ai sallah da kai aka ce dole na ba in aka yi da kaza za a gafarta maka wannan na na ba falala mutu ya jama'a dan Allah mu gyara annabi ya ce haƙiƙa idi biyu ya haɗu faman sha'a a jaza a hulunan juma'aki in mutum ya so to abin da ya sallata ɗin wato a jaza a hulunan juma'a idin can da ya je ya isa masa daga zuwa sallar juma'a ta annabi ya ce wa inna mujammi'un amma mu fa za mu haɗa gemu annabi shugaba ne shi ne zai wuce yana nan wani ya isa ya wuce sallar juma'a ne a madina ai ba sahabin da zai wuce sai ce fa inna mujammi'una mu dai za mu haɗa gefe za mu je idi kuma za mu je sallar juma'a mu yi kaga ana gaya ma limamai kenan su abin ya zama lallai su samu su je don su jagoranta a yi sallar juma'a a ranar tunda akwai masu uzurin sai sun yi kun fahimta da kyau wannan shine karshen wannan babin da na gaya muku wani bawan Allah ya kawo hutu aka ta hayaniya a ƙasar nan kamar ba a karatu hadisan da muka karanta kun ga suna cikin Abu Dawud cikin Ibn Majah ko duk wannan suna cikin ana kaga bai kamata a ce ana ta rikici a kansu ba shi hadisin ɗazuma yana cikin Bukhari na cikin Muslim amma aka zo ya kawo hutu aka ta hayaniya saboda ƙasar nan kun sai da take ba za ka abu a mai da shi ga ahalin abin ba fahimta na za ku bi shayin farduhu ilallahi wa rasu ba wani sai kawai kuma a ta hayaniya wacce ja wacce ja a ta hayaniya wanda maganin wannan shine mu yi karafiyan uwa sai wannan shine karshen bayani akan sallar juma'a abinda za mu shiga sabon darasi shine salatul ne. sallar idi guda biyu mun gama sallar juma'a da duk abin da yake da alaka da ita sai kuma sallar idi biyu hukumuha hukuncinta wa salatul idaini wajibatun ala rijali wan nisa'i limuwazabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha wa amrihi bil khuruj laha an ummi atiyata radiyallahu anha qalat umirna an nukhrij al-awatiqa wa zawatil quduri na'am a ƙasashen za ku ga hadisin ya zo cikin ah, wane ne ya zo cikin bukari kuma ya zo cikin musulun farko matashi yadda ya ce sallar idi idai ni guda biyu sallar layya da sallar ƙasan ruwa daga azumi sai ce wajibatun alar rijaji wani sa wajiba ke halarta su maza da mata na musulmi wajibi ne na akwai safani na malamai wasu na cewa sunna ce mai karfi amma shi nan ya ce wajiba dalilinsa sai ce li muwazabatin nabi sallallahu alaihi wasallam alaiha saboda muwazaba da annabi tun da ya fara idi bai taba bari ba duk shekara za a yi sallar idi na farko da na biyu bai taba bari ya ce mu zauna ba za mu ba ba zai je ba a'a sai dai shekarar da ya tafi aikin haji wannan daban amma yana gida lallai sallar idi biyu sai ya yi ta sai ake ganin wasu ganin wajibi ne dalili da ya kara hujja shine wa amrihi bil khuruj laha da umarnin da annabi ya ce al'ummar musulmi su fita zuwa sallar idi hadisin ummu atiya Allah ya kara mata yarda jigo ne qala qala tace umirna an umarce mu mu mata an nukhruj al awatiqa wa fita mata wanda suke wato awati sune matan da ba su isa tsarewa ba kace irin eh, berori ake ce musu ko mun san bera wata bata balaga baki na yana karama suna wace wa zawatin kuduri da mata kuma balagaggu wacce ta balaga ana jin ma tsoron ta akwai haɗari to dukkan kamarcin da mata tsofaffi wanda suke da mata masu haila a wata ruwaya har da mace mai haila da mace mai jinin beki aka ce ta fita ta je sallar idi ta halarci wannan alkhairin da za a samu aure na da za a yi da hudubar da za a yi amma in zai ta koma wajen ɗaya ba za ta sallah ba wannan hadisin ne wasu malaman suke cewa da ba wajibi ba ce me yasa za a ce har ma mata mara mara sarki suke wannan hadisin mu a iya kenan cewa an umarce mu idan sahabi ya ce a hadisi an umarce mu wake ne yana nufin manzo su sahabbai a zamanin su ba mai umarta su su wani abu na ibada sai manzo sallallahu alaihi wasallam yasa magana suke take ɗaukar hukumul marfu' magana ce da kamar kace annabi ne ya faɗe ta saboda in sun ce an umarce mu ba mu umarta su sai manzo ba umarce mu fita mu da farfatan mu mazan mu da matan mu yaran mu da ƙananan mu da tsofaffin mu zuwa sallar idi shi yasa malaman suke cewa wajibi ne wa an ta bint sirin qalat kunna namnu jawariyana an yakhrujna yawm al-idi فجاءت امرأة فنزل قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنت عشرة غزوة وكان أختها معه في ست في ست غزوات فقال وكنا نقوم على المرضى ونداوي الكلمة فقال يا رسول الله ألا إهدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج فقال لي لتلبسها صاحبتها من جلبابها وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين كنت وانا حديث البخاري كما حديث مسلم حديث حتى بنت سيرين يقور محمد بن سيرين كنا dukkan su manya-manyan tabi'ai ne suna cikin kibar tabi'in ita ce ta rawaito hadisin hafsa binti sirin kalar ta ce kunna namna ujawariya na an ya na mu mun kasance da mukan hana 'yan matan mu fita zuwa filin idi ranar idi mukan hana su fita saboda 'yan mata ne balagagu ko tsoron fitina da waye mukan hana su ake imra'atun sai wata mata ta zo mu a matsayin mu na tabi'ai ba mu san me ake ba zamanin manzo zamanin sahabbai sahabbai muka gani ba mu ga manzo ba sai wata mata ta zo fa nazarar kasar bani khal sai ta sauka a gidan bani khal an ce kasar babban gida irin family da kan yanzu ka ce bene yake ce ma kasar da larabci hawa hawa to sai ta zo wannan gidan wannan matan tuha, ni bintu sirin sai na je wurinta fa haddathat anna zawja ukiha? sai ta ba mu labari cewa ai wato zawja ukiha? mijin yar uwarta gaza ma annabi sallallahu alaihi wasallam asarata gazwatan mijin yar uwarta ita wannan matar da ta zo kuna ganewa yi yaki tare da manzo sallallahu alaihi wasallam yaki goma sha fa kana uktuha ma'ahu yar uwarta ita matar da ta zo ne, wacce take auren wancan sahabi ita ma wato ta kasance tare da manzo fi sitti gazawatin a yaƙi shida mijinta an yaƙi goma sha biyu da shi amma wannan ita ma an je da ita yaƙi nawa guda shida ita wa matar da ta zo ‘yan uwarta ta je yaƙi da manzo har guda shida faƙalar ta fa kunna na ƙumu alal wa nudawi kalma in mun je yaƙi an tafi da mu zamanin manzo mukan tsaya ne mu kula da marasa lafiya mu mata sannan muna kuma yin tritin ɗin wanda aka yi marauni su ne kalma ai zara hakina, wanda aka raunata aka karya ko aka waye aka tsara aka wancan yaki irin na zamanin to sai a jawo mana da su mune a matsayin nakin kenan mu muke ba su magani muke kula da raunukansu da kula da jinyarsu aikin muke na a wajen yaki to tana ba da wannan labari ga ita wannan mata da ta zo kenan faqalat ya rasulallah har ta sami dama ta waccan mata da ta je yaki kenan da manzo ta ce ya rasulallah ala ihdana ba'sun idza lam yakul laha jilbab alla takhruja kai magana zuwa idi cewa a fita maza da mata yara da manya har ma mata masu al'ada to ya rasulallah idan ɗayan mu ba ta da jilbab mayafin da za ta yafa hijabin da za ta sa rufe jikinta ta je idi ba ta da shi shin idan ba ta je ba ta yi laifi kuna gane magana Shi ne wato ya lalla. ala ihdana ba sun ce zan ɗaya mutuna da laifi idan ya kulla hajji jilbabun idan ba ta da hijabin da za ta sa ta je idi Allah ka faru da cewa ka ta fita saboda ba ta da da za ta yafa in dai haka ta yi laifi ko kuwa ya rasulallah ke zaman da ba daji uzuri ne aiko ko za ta fita tsirara to mai annabi ya ce faka da ce ce bis ha sahi batu ha min bi ha ya kuwata ta take da safaya ta ba ta aro ta fata ta biya annabi bai ce ce zaman ta ba ta nemi ko aro ne dan Allah magana ba ce ce ko karama da na ya ce tun da bayan jabi ke bai buɗe wannan ƙofar ba a ƴan uwarta ta shi ne shine litulbis ha sahibatu ha min shi ne malam albani ya yi littafi ya kira jilbabul mar'atul muslima wannan kalmar ya ɗauka jilbab wannan ran nan na jona a rediyo malami na ta suka hijabi za ko kowane yanzu da 'yan mata na abu ta bullo da shi da manyan mata ko wani abin su kai nan waya iya nan sannan kuma sa ko rigar nono ce ko nono ne sai ya tsaro haka kaga tana tafiya tana bankare kirjin don kuma baya tana tsare tsohon kuma ta sa wannan abin wanda su kuma matasa abin suke son gani kira an ka tafi su ka tafi yin colleges da ina ne duk suna nan ne shiga da ake kira to wannan ya gani sai yake sukan hijabi wai gaba ɗaya ba ma san hijabi ba daga baya ka kawo hijabi ki tsara ne kaza kaza to dan Allah wa ya kira wannan hijabi ka je ka karanta wannan littafin na mara albani jilbabul mar'ati muslima yayi bayanin hijabi da sharuɗan shi a ciki wannan yana ciki jilbab shine zanen da mace za ta sa daga sama har ƙasa kirri ya rufe ta sai kira jilbab mayayi wanda ake yafawa tana yana sauka ta mayar ya sauko kamar wani yana rufe jiki daga sama har ƙasa shi ma na wannan fitsarin da suke sa yana rufe jiki ne ko wanda ya ke sa yana liƙe ma jikin wannan hijabi ne sharuɗan hijabi wajen guda shida ina jin da mara albani ya faɗi gaje ka karanta kai galibin can da mata suke yanzu da yadda suke sa wannan ba hijabi ba ne hijabi yana nuna surar jiki saboda shara-sharan shi ko saboda shi ma karan kanshi ado ne za a kalle shi duk wannan ya fita daga sharɗan Gilbar. saboda haka maganin hijabi shi aka ce mace ta yi ne Gilbar. ta rufe jikinta ga sama har ƙasa to ranar idi in ba ta da wanda za ta sa tana da uzuri ta zauna na biyu ce ta Ali. na ya wacce da take ta safaya ba ba ta dama ta zauna ba falyashhadna alkhaira a da'atul mu'minin su halarci alkhairin da ake samu a idi a da'atul mu'minina da addu'a da muminai za su yi domin liman zai ce Allahumma hadina fi man hadaita ya addu'o'i ya nemi duk abin da neman tsari da kuma Allah ya yi ana amin ba shi bane addu'a to su halarta su ma liman na faɗi suna cewa amin kada su zauna gida ashe kaga idan wannan rashin hijabi bai zama uzuri ba sai aro ashe kaga girki da mata ke yi da ce ai suna haɗa abincin sallah ne shi yasa ba je yi da ba sai ba hujja ba ne kenan kai kuma ka ban matarka za ka tafi ba ka tafi da ita ba da 'ya'yanka duk ba ku ja ku wa idi sha'ira ne yadda muka karanto sallar juma'a take wata sha'ira alama ta musulunci gari ne na musulmi haka idi yake ranar idi su ake ga gaba ɗaya al'umma sun fita ban da kwarkwata su zuwa filin idi a tafi ana ta kabar banin nan ana ta wannan ailala ɗin abinda allah ke so kenan kuma shekan baya so yanzu kun ga wannan karatun na gano nan lokaci nan za mu tsaya abin muka buɗe da shi hukuncin sallar idi shi mai littafin nan ya tafi akan cewa wajibi bite. ba abin zai hana ka ji sallar idi sai wata larura wacce shari'a za ki yarda da kai da iyalinka da 'ya'yanka kuma alhamdulillah shi ma idin yanzu kamar da yadda ake tewaita masallacin juma'a shi ma ka yake tewaita eh sallar idi nan da ta wuce cikin unguwa ma ka ga ɗan faro an tsaye da sallar idi can ma an tsaye haka ake ce shi ma idi ya zama baragada to za mu ji zuwa gaba baragadan ake koko shi ma dai yana da nafi tsari abubuwa ne zan yana nan to yake biya har ya samu Allah ka tsare mu Allah ka ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa Thank you. a dama akan sami tambaya idan karatu na da sarkakiya ko kuma da wasu hukunce-hukunce baki ta abin da karanto ba wani bako na gaba tambaya sai fatan allah ya ba mu aiki da abin da muke karantawa muna addu'a muna tawassuli da sunan Allah kyawawa da sa maɗaukaka Allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan jiha ta inda suke fama da rashin zaman lafiya Allah ya yi masu Allah ya yi masu Allah ya kawo zaman lafiya a wannan ƙasa ta da dukkan ƙasashe na musulmi wanda suke kawo fitina masu shiga ne Allah ka shiga da su ba masu shiga bane Allah ka mana maganin su ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.